kamar yadda wasu daga cikin ƙa'idodin yarjejeniyar da Nijar ɗin ta saka wa hannu da wannan kamfani na ƙasar Rasha mai suna Zaru Vaisroy ke cewa. To amma sai dai kwatsam ba zato ba tsammani sai gashi a yayin wani taron manema labaru da Firaministan Nijar ya kira Malam Bijji Rafini ya bayyana karɓe kwangilar ayyukan gina madatsar ruwan daga wannan kamfani sakamakon wasu dalilai da Firaministan ya ce suka fi ƙarfinsu. Malam Birji Rafini kenan Firaministan Nijar a gaban manema labaru yake cewa fiye da shekaru biyu kenan da aka baiwa kamfanin kwangilar gina wannan madatsar ruwa duk da ko kiraye-kirayen jan hankali da mahukuntan Nijar suka shayi wa kamfanin. Ayyukan da kamfanin ya yi bai wuce sama da kashi bakwai ba kawai cikin ɗari. Alhali ko kawo yanzu shekaru biyu baya ya kamata a ce ayyukan sun haura sama da kashi arba'in cikin ɗari. Saboda haka idan aka lura kenan za a gano cewa akwai gazawa a fannin kayayyakin aiki. aiki da dai makamantansu wanda hakan zai yi wuya kenan a cimma wannan dogon guri da 'yan Nijar suka ji masu na fata. Kimanin saifa sama da miliyar 400 ne dai Nijar ta saka hannu da wannan kamfani a yayin da wasu rahotanni suka ce gwamnatin Nijar ɗin ta wuce bayar da sama da kashi takwas ba kawai cikin ɗari a matsayin so mataɓi ko kuma kuɗaɗen kamun ciniki na aikin. A wajen kungiyoyin fararen hula jin wannan labari ba karamin abun farin ciki ba ne, to amma sai dai ya kamata a ce mahukuntan Nijar sun yi hattara a wannan yarjejeniya. Alhaji Mustapha Kadi Umani ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin fararen hula ne masu fafatakar tabbatar da adalci a Nijar. To yau da ta zama haka, to abin da muke gani tun yanzu, ƙasar Nijar ta yi hankali da su waɗanga kamfunuka da yake na turai na. kas su ta yi su kai mu wato kenan tun yanzu a cikin gaugawa mu ɗauki matakin nai mu rigai su mu rigai su sanin dubarori domin tunda mu mun rigai mun kaɗa kanmu mun tsaye da wannan kwangila to kuma mu shirya da kokowar da za mu yi da su. Abdullahi Maman Amadu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai.